بالله من الشيطان الرجيم ربكم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da lissafin nasara yau biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratul qasas ban sani ba ko alaramma za ka tuna mana inda muka kwana وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الله مدوكاكين سركي yake cewa wa rabbuka alamu ma tukinnu suduruhum ubangijinka ya san abinda wato zukatan bayi ya boye abinda dan adam ya boye a zuciyarsa Allah ya san me a cikin zuciyarka wannan ne dalilin da yasa Allah ya gama da dan adam shi Allah ba masa kumbiya kumbiya ba masa ciwa-ciwa saboda abin da ke cikin ranka ma ba sai ka bayyana ba Allah ya riga ya sani Allah ya ce wa rabbuka alamu ma tukinnu suduruhu ubangijinka yana sanin abin da zukatansu suka boye bayan wannan wa ma yu'linun sannan ubangijinka yana sanin abin da mutane suke bayyanawa da abin da ka bayyana da ka wanda ka boye duka Allah madaukakin sarki ya sani wannan ne dalilin da yasa Allah ya ce wa in tubudu ma fi wa in tubudu ma fi an kutikum aw tuhu yu'asibukum bihi fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir wannan suratul baqara kenan alarama suratul ali imran kuma yace kul in tukfu ma fi sudurikum kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma al ard wallahu ala kulli shay'in qadir سورة الدهاء كما يتشوى إن تجهر بالقول وإن تجهر بالقول duka wayannan ayoyi suna bayyana ilimin dan adam wato ilimin ubangiji akan rayuwar dan adam a ayat suratul baqara Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihillah idan kuka bayyana abin da ke cikin rayukan ku ko kuka boye shi to Allah madaukakin sarki zai muku hisabi akai duk da cewa Allah ya lakanta wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman rangwame akan hisabin abin da ke cikin zuciyarsu wanda ba su riga sun bayyana ba a waccan aya ta cikin Ali Imran Allah madaukin sarki ce kul in tukufu ma fi sudurikum ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kuka boye abin da ke cikin zukatanku aw tubuduhu ko kuka bayyana ya'lamuhu Allah to Allah madaukin sarki ya san wannan abu kuma wa ya'lamu ma fi samawati wal ard wa ma al ard Allah madaukin sarki ya san abin da ke cikin samai sannan ya san abin da ke ƙasa a aya da ke cikin suratu daha sai Allah madaukin sarki ya ce wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana magana wato Allah ya sani idan baka bayyana ba ba Allah ya sani saboda fa innahu ya'lamu sirra wa akfa shi Allah madaukakin sarki ya san sirri abinda ka sirranta ma Allah madaukin sarki ya san shi wa akfa ai wa akfa min sirri abinda yafi sirri koyuwa ma duka Allah madaukin sarki ya san shi wannan shi yake nuna yadda ilimin Allah madaukin sarki ya kewaye da bayi abinda yafi maka sauki ka tsaya ka bi Allah madaukin sarki Allah ba a masa wayo ba a masa dabara kada da rana ka zama ustaz idan dare yayi dare kuma ka rikide ka zama wani abu daban shi Allah madaukin sarki ya san rayuwarka ta rana ya san rayuwarka ta dare ya san rayuwarka ta fili ya san rayuwarka ta boye babu wani yanayi da zaka shiga wanda Allah madaukakin sarki wato bai san shi ba shi yasa Allah madaukin sarki yake bayyana iliminsa yace wa rabbuka ya alama ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linuna Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu muna boye ko muna bayyane sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba rama wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un Allah madaukakin sarki a wannan aya sai yake cewa huwa Allahu la ilaha illa hu wato ubangijin da aka ce ku bautawa shine Allah wanda kuma la ilaha illahu babu abun bautawa bisa cancanta face shi wato akwai abubuwan bauta iri-iri a duniya wasu na bautawa annabawa wasu na bautawa mala'iku wasu na bautawa rana wasu na bautawa duwatsu a nan Najeriya akwai garin da na taba zuwa wa'azi na samu ana bautar dutse an samu wani dutse wai da takun kafar mutum a jikin dutsen sai aka ce wai wani wali ne ya taba taka dutsen shi yasa takon kafan sai manne a jiki to daga nan sai aka zagaye dutsen kuma ana bauta mashi wato akwai masu bautar duwatsu akwai masu bautar gumaka akwai masu bauta wa wuta a duniyan nan yanzu haka akwai masu bauta wa shanu idan ka je kasar indiya za ka samu masu bautar shanu wato in an zo za a yanka sa ita bala'i da su saboda za a yanka musu allah ba su yadda ba wannan shi zai nuna maka sakarci na ɗan adam amma shi Allah wanda aka ce ku bauta wa huwa Allah ne Allah wanda la ilaha illahu ba abun bauta bisa cancanta face shi Allah ya ce lahul hamdu fil ula godiya ta tabbata a gare shi a nan duniya wa fil akhirah sannan godiya ta tabbata a gare shi a lahira wa lahul hukmu sannan hukunci a gare shi yake duk hukuncin da ba nasa barudu ne wa ilaihi turja'un sannan ya zuwa gare shi za a mai da kura na tashin alkiyama malamai suka ce da aka ce wa huwa Allahu wannan kalma ta Allahu alamun li zatihi ta'ala shine asalin alam na Allah madaukakin sarki wato asalin sunan shine Allah shi yasa hatta wayanda suka ce a bauta musu ba su kira kansu da Allah shi sama da ƙasa duk duniya ba wanda ya taba cewa kansa Allah sai Allah hmm. saboda wannan suna ne nawa na Allah shi yasa kalmar ba ta da fassara da kowane yare bahaushe ma sai dai yace ce Allah bature sai dai yace Allah balarabe ya ce Allah ba inda ya Allah dan china yace ce Allah ko kai ba menene Allah dai zaka ce ita kalmar Allah ba ta da fassara ina fata an fahimci wannan in an ce Allah Allah kenan bature da yake cewa god god ba shine ma'ana Allah ba domin god yana da mace macen god sai a ce goddess to amma shi Allah bai da mace babu dama ka ce ga ga macen Allah yadda za a kira ba zai yiwu ba sannan kalmar god tana da jami in suna da yawa sai a ce god a ƙara s ya zama mai plural to ita kalmar Allah ita ba ta da plural babu yadda za ka yi Allah ka masa jami shi kalmar ba ta da jami ina ba da fahimci wannan idan ka ji an mata jami to ba asalin yaren larabcin da ta zo din bane ita kalma ce wacce take sakandamin baki saboda suna ne nawa suna ne na Allah madaukakin sarki sauran sunayen wato kamar siffofi ne na Allah madaukakin sarki wanda Allah madaukakin sarki yana da sunaye da yawa banda Allah babu wanda ya san adadin sunayen Allah hatta annabawa ba su san adadin sunayen Allah ba shi yasa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak ya Allah ina roƙonka da dukkan wani suna wanda ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko kuma ka ainihin saukar da shi a cikin wani littafi cikin littattafanka wato au allamtahu ahadan min khalqin ko ka sanar da wani cikin halitta ka wannan suna sai annabi ya ce a ta'tarta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ko kuma ka kebance kanka da wannan suna a cikin ka da gaibi ni ma baka faɗa mun sunan ba duk duniya babu wanda ya san sunan kenan sunayen Allah saboda yawan su akwai sunan da duk duniya babu wanda ya san shi Allah ya keɓance kansa da sanin wannan suna a cikin ilimin sa na me a cikin ilimin sa na gaibi amma a cikin wayannan sunaye na Allah madaukakin sarki hadisi ya inganta a sahihul bukhari wato akwai sunaye guda 99 su wayannan sunaye guda 99 man ahsaha da kalal janna annabi yace duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna a ingantacciyar waya da ta zo a sahihul bukhari ba ambaci wayannan sunayen ba amma akwai ruwaya turmuzi duk da akwai manganun malamai da yawa akan ingancin hadisin da ingancin ruwayar shi an ambaci sunaye guda 99 amma malaman musulunci ba su yi jima'i akan wannan sunayen ba ma'ana ba sa sawa Allah suna sai in ya zo a Qur'ani ko ya zo a ingantaccen hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga sunaye da yawa na Allah madaukin sarki kaman idan kana ainihin wato karanta alqur'ani mai girma Za ka ga inda Allah maɗaukin sarki yake ainihin wato bayyana wasu da dama daga cikin ainihin wato sunayensa a ciki sai Allah maɗaukakin sarki yake magana da ainihin wato mutanen duniya ya fara nuna musu matsayin Alƙur'ani mai girma ya ce anzalna hadha alqur'ana ala jabal ala jabali la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'a لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأنفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار karanta mana akwai sunayen Allah da yawa a ciki huwallahu kun ga asalin alam suna na Allah madaukin sarki huwallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wa shahada sai aka ce huwar rahman ar-rahman sunan waye sunan Allah ne ar-rahim sunan Allah ne ko aka sake cewa huwallahu allazi la ilaha illa hu al-malik sunan waye al-quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وين دوك سنين واي sai Allah ya sake kara wasu sunan sai sake cewa huwa Allahu al wane ne al al-bari'u al sai aka ce lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi wa huwa al-aziz wa ya al-aziz al-hakim kun ga wayannan duka sunaye ne na Allah madaukakin sarki abinda nake so na nuna mana idan kana karanta alqur'ani mai girma a wurare daban-daban za ka ga sunayen Allah madaukakin sarki huwal awwal wal akhir وهو بكل شيء عليم kun ga huwa al wane ne al Wal'akiru, wane ne al'akiru? akhir wane ne alzahiru? zahir wane ne al wannan duka sunaye ne nawa duka sunaye ne na Allah madaukakin sarki wato a Qur'ani mai girma Allah ya ambaci kan sunayensa wurare da yawa a hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci da dama daga cikin sunaye nawa daga cikin sunaye na wato Allah madaukakin sarki to wannan kalma da aka ce Allah wato shine alam na sunana Allah madaukakin sarki sai aka ce wa huwa Allahu la ilaha illa huwa wannan kalma la ilaha illa huwa wato ba abun bautawa bisa cancanta sai Allah wannan ita ce kalma mafi daraja a duk kalmomi da aka faɗa a duniya wato ita ake cewa kalmar shahada ita ma idan kuna karanta alkur'ani mai girma za ku ga saboda darajar wannan kalma da matsayinta da girmanta a wajen Allah Allah madaukin sarki yayi ta maimaita ta haka a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi ta ambatawa da nanatawa da maimaita girma da kima da daraja na ainihin wannan kalmar shahada kun ga aya da tafi kowace aya girma ita ce ayatul kursiyu amma da kalmar shahada ta bude Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kun ga da aka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ilaha illa hu dinnan wace kalma ce wannan kalmar shahada ce ina fata an fahimci wannan a wani wurin a bakara Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم kun ganin ma da Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid sai ce la ilaha illahu nan ma la ilaha illahu kalmar shahada ce a farkon Ali Imran nan ma sai Allah ya ce na'am nan ma Allah madaukin sarki yace alif lam mim yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wato nan ma kalmar shahada ce aka sake maimaitawa da aka ce la ilaha illa maza la ilaha illa hu idan ka kara matsawa gaba a cikin surar sai Allah ya ce shahidan annahu la ilaha illa huwa annahu la قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كنا ما الله يتي شهد الله أنه لا إله إلا هو كلمة شهادة شيء أكا ميمتا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شيء أكا تاكي لا إله إلا هو العزيز الحكيم har yanzu kalmar shahada ita ce aka sake maimaitawa a suratul nisa'i sai Allah ya ce Allahu la ilaha illa hu la yajma Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah hadika kun ga nan كنا sai Allah ya ce Allahu la ilaha illa hu Allah wanda babu abun bautawa bisa cancanta sai shi wato nan ma kalmar shahada ce aka sake maimaitawa abinda nake so na nuna mana kalmar shahada tana cikin kalmomin da maimaituwa su yayi yawa a cikin alkur'ani mai girma saboda muhimmancin ta ba ma maimaita ta kawai akai a qur'ani mai girma ba bayan maimaita kalmar shahada da aka rinka yi a cikin alqur'ani mai girma a alkur'ani mai girma zaka ga an kira ta wato da sunaye da yawa idan kana karanta alkur'ani mai girma an kira ta da a tayyib min al-qawl inda aka ce wa hudu ila tayyib min al-qawl ila tayyib min al-qawl wa hudu ila siratil hamid kun ga nan gurin da aka ce wa hudu ila tayyib min al-qawl an shiryar da su zuwa ga kalma mafi dadi malamai suka ce a tayyib min al-qawl kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa cewa kalmar shahada ce ita ce Allah madaukin sarki ya kira ta da atayibu min alqaul a cikin alqur'ani mai girma bayan haka ya kira ta da kalimatun baqiya wanzacciyar kalma inda Allah ya ce wa ja'alaha kalimatan kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un wannan kalma da aka ce wa ja'alaha kalimatan baqiya Abdullahi dan Abbas ya ce kalimatan baqiya a cikin wannan sura ta zukuru ita ma wannan kalma ba wani abu take nufi ba tana nufin kalmar shahada ne da aka ce wa ja'alaha kalimatan baqiya sannan wannan kalma ita ce ake kira da kalimatu taqwa a inda aka ce iz ja'ala alladhina kafaru in ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatan jahiliyya فأنزل الله سكينته على rasulihi. فألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما أنا أقول إن ذاك ارجع الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وألزمهم كلمة التقوى wannan kalma da aka ce kalimatu takawa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace kalmar shahada ita ce aka kira da wato kalimatu takawa bayan wannan an kira ta da kalimatun tayyiba a suratu ibrahim alam tara kayfa daraba allah masalan kalimatan qayyibatan ka shajaratin qayyibatin asluha hmm. asluha thabitun wa far'uha fi samaa Allah madaukin sarki yace alam tara kayfa daraba allah masalan kalimatan tayyiba baka gani ba yadda Allah madaukin sarki ya buga misalin daddadar magana daddadar kalma ka shajaratin tsayiba kaman daddadar bishiya malamai suka ce kalmar shahada ita ce kalimatun tsayiba an kwatanta ta da daddadar bishiya me daddadar bishiya ita ce bishiya ta dabino domin ita bishiyar dabino far'uha sabitun asluha sabitun wa far'uha fis sama asalinta ya kafu a ƙasa jijiyoyinta sun kama ƙasa alhali rassansa sun miƙe a cikin sararin samaniya malamai suka ce haka kalmatar shahada take wato jijiyoyin da suka kama zuciyar mai imani idan kalmar shahada wato jijiyoyin da suka kama zuciyarka ba mai iya raba ka da musulunci da za a sa a turmi a daka sai dai a barka ko a kashe ka amma ba za a iya raba ka da islam ba sannan za a ga rassanta sun bayyana a gaɓoɓinka za a ga kalmar shahada ta hana ka ƙarya kalmar shahada ta hana ka shan giya kalmar shahada ta hana ka zina ta hana ka saba alkawari ta hana ka ashar ta hana ka cin amana ta hana ka zaluntar makwabci ta hana ka cutar na ƙasa ta hana ka wulakanta wanda yake gaba da kai wato za a ga kalmar ta canja rayuwarka tana ainihin controlling ka gaba daya wannan shi yake nuna daraja da kima da wannan kalma ta shahada take da shi abinda nake so nuna mana a nan alkur'ani mai girma ya kira ta da sunaye da yawa ya kawo ta kuma da uslubai masu yawan gaske ba da uslubi na la ilaha illallah kawai Allah ya kawo kalmar shahada a Qur'ani mai girma ba ya kawo ta da wasu uslubai banda uslubi na la ilaha illallah kamar inda yace wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله مدركين سركيتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا حقيقة mun aiko manzo a cikin kowace al'umma idan manzon ya zo da wani sako ya zo da shi ani ibudullaha ku bauta wa Allah wajtanibu dagur sannan ku nisanci dukan wani abin bauta wanda ba Allah ba kun ga wajtanibu dagut ya zama la ilaha hmm. ani ibudullaha ya zama illallah malamai suka ce kalmar shahada ce aka kawo da wani irin usulubi hmm. a wani wurin Allah madaukin sarki ya ce wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله يتي فمن يكفر بالطاغوت دو wanda ya kafirce wa tagut a tagut kullu ma ubida min dunillah duk abin da aka bauta masa koma bayan Allah to tagut ne to kun ga wa man yakfur bi tagut ya zama la ilaha wa yu'min billahi ya imani da Allah ya zama illallahu kun ga nan ma kalmar shahada ce aka kawo ta da wani irin musulubi a wani wurin Allah ya ce wallazi na tana bu taguta an ya abudu wallazi na tana bu taguta an ya abuduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashir ibad Allah ya ce wallazi na tana bu taguta wayanda suka nisanci tagut suka nisanci dukkan wani abun bauta ba Allah ba wa anabu ila Allah sannan suka dawo suka bauta wa Allah lahumul bushira to waɗannan suna da bushara a ranar tashin alkiyama malamai suka ce nan ma la ilaha illallah shi aka sake maimaita ta wallazina tanabu daguta ya zama la ilaha wa anabu ilallahi ya zama illallah wato abinda nake so na nuna mana anan in za mu ci gaba da ba da misalai irin wannan alqur'ani mai girma ba karewa za su yi ba amma ina so in nuna mana saboda kimar wannan kalma da darajarta da matsayinta shi yasa alkur'ani mai girma ya ta maimaita ta ya kira ta da sunaye da yawa ya ainihin wato kawo ta da uslubai masu yawan gaske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana darajar la ilaha illallah da matsayinta yake cewa akwai mutumin da yan kiyama ta tsaya zai zo wa Allah madaukakin sarki littattafai da aka rubuta zunubin kawai littafi guda 99 wannan littafi guda 99 gaba ɗaya zunuban mutumin nan ne aka rubuta a ciki Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu sijillin madal basar wayannan littattafai ba irin littattafan da muka saba gani a duniya bane manyan litattafai ne kowane littafi guda daya idan ka tsaya farkon littafin ba za ka iya hangen karshen sa ba saboda girman litafin amma wayannan litattafai, gaba ɗayan su an cika su ne da zunubi kuma wannan bawa shi kada ya aikata wannan zunubi to me yake faruwa Allah madaukakin sarki zai nuna wannan bawa yace dukkan wayannan litattafai. zunubin da ke ciki kai ka aikata ko mun kara maka wannan bawa ya duba wayannan littafai ya ce ya Allah duk laifin da aka rubuta a ciki babu wanda aka zalunce ni ya Allah laifin da na aikata ne a ciki sai Allah ya tambaye shi shin kana da wata lada da za a auna da wayannan littafai ya ce ya Allah bana da ita sai Allah ya ce masa kana da ita kai ka manta amma ma kana rabbuka da tiya shi ubangijinka baya mantuwa sai a ɗauko masa wata ya karamar takarda bai daka girman ta bai wuce girman identity card ba abinda ke rubuce a cikin wannan takarda shine la ilaha illallah sai Allah ya ce to wannan kalma kai ka faɗe ta ka faɗe ta da imani da ikhlasi kuma baka aikata aikin da zai warware ta ba saboda haka mun aje maka da ita za a auna sai ce ya Allah wannan ita takarda ya za ta da wayannan gingima gingima da tafai sai Allah madaukin sarki ya ce a nan wurin adalci ne sai an auna sai a dauko wayannan littattafai a aje sikeli a sa mala'iku su rinka kinkiman wayannan littattafai ana dorawa a gefe ɗina suke sikelin sai an gama lafta su gaba ɗaya sannan sai a ɗauko wannan yar takarda mai la ilaha illallah a rubuce a jiki sai a dora a gefe ɗina suke ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fadashati sijillatu wa saqulatil budaka wannan yar takarda ita kadai sai ta rinjayi wayannan manya-manyan littattafai sai ta yi sama da su sai ya zama sikelin sa na lada ya rinjaya wannan mutumi da ya yi shiru yana jira a ce ya wuce zuwa wutar jahannama sai a ce daga kanka ka duba da ya daga kansa sai ya ga wannan yar takarda saboda nauyin bala'i da take da shi nauyin ta yarin jayi wayannan manyan littafai gaba daya saboda babu abin da ya kai la ilaha illallah nauyi sai Allah ya ce to kai fasin na sikirinin kai ma kama hanya ka tafi aljanna kenan kun ga wannan shi zai nuna muku daraja da kima da kalma ta la ilaha illallah take ciki Allah ya ce Allahu la ilaha illahu saboda haka wannan kalma dole mu mu tashi mu san me take nufi mu san sharuɗanta mu san ka'idojinta mu san abubuwan da take hukuntawa domin ta cece mu a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce lahul hamdu fil ula wal akhira wato godiya ta tabbata ga Allah a nan gidan farko sannan godiya ta tabbata ga Allah a gidan ƙarshe menene gidan farko shine nan duniya menene ƙarshe suka ce lahira malamai suka ce al'ula duniya al'akira lahira kamar yadda Allah ya ce walal akhiratu khairul laka walal akhiratu khairul laka min al'ula Allah ya ce al'akira tu lalle lahira ƙarshe khairul laka shi ya yafi alkhairi a gare ka min al'ula daga nan gidan farko gidan duniya kenan al'ula ya zama me ya zama duniya al'akira kuma ya zama me ya zama lahira a wata ayar Allah ya ce walillahi al'akiratu walillahi ya akhiratu wal ula Allah walillahi al-akhiratu gidan lahira na Allah ne wal gidan duniya shi ma na wane ne na Allah ne da wannan malamai suka ce a nan duniya ana gode wa Allah sannan a lahira ma za a gode wa? za a gode wa Allah a nan duniya bayan Allah na kwarai suna gode wa Allah mala'iku suna gode wa Allah aljanu suna gode wa Allah kai hatta bishiyoyi suna gode wa Allah domin Allah madaukin sarki ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin تسبح له السماوات السبع والأرض ومن fihin. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله مدوكي سركي yace sammai guda bakwai da kasai gaba ɗayansu suna tsarkake sunan Allah maɗaukakin sarki wayanda ke ciki sammai gabaɗaya ɗaya su ma suna tsarkake Allah maɗaukakin sarki wayanda ke cikin kasai su ma suna tsarkake Allah maɗaukakin sarki duk da cewa a nan ƙasa akwai waɗanda ba ta tsarkake Allah amma an ce waɗanda ke ƙasa suna tsarkakewa Allah saboda masu tsarkake Allah sun fi yawa domin da ƙwari da tsirrai da bishiyoyi da duwatsu da ƙasa da komi suna tsarkake Allah kaga ashe ba za ka iya kirga adadin waɗannan da adadin tsirarun mutane waɗanda suka kafarce suka wa Allah ba ta tsarkake Allah ba shi yasa Allah ya ce sammai da ƙasai da waɗanda ke cikin sama da waɗanda ke cikin ƙasa duka suna tsarkake Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wa in min shay'in babu wata halitta cikin halittun ubangiji illa yusabbihu bihamdihi fate yana tsarkake sunan Allah sannan yana yi wa Allah godiya walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku mutane ba ku fahimta tasbihin su wannan bishiyar tana tsarkake Allah sai dai ku ba za ku gane ya take tsarkake Allah ba wannan teburin yana yi wa Allah godiya yana tsarkake Allah sai dai ku mutane ba za ku gane ya yake yi ba babu wata halitta cikin halittun Allah madaukakin sarki face wannan halitta tana tsarkake Allah madaukakin sarki to kun ga anan duniya kenan ana ana me ana godiya ga Allah madaukakin sarki to kamar yadda ake wayannan halittu suke gode wa Allah madaukakin sarki a nan duniya to haka nan annabawa da mala'iku sarki kun ga anan ya tabbata Allah ya samu godiya ina a nan duniya sannan a lahira a nan ma Allah maɗaukin sarki za a ci gaba da gode masa ya za mu gane ana gode wa Allah maɗaukin sarki a lahira Alƙur'ani mai girma yace wata ran malaikata hafina min hawli al malaikata hafina min hawli al arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Allah madaukakin sarki yace wa taral mala'ikata zaka ga mala'iku a ranar tashin alkiyama hafina min haulil arshi suna kewaye a gefen al'arshin Allah Maɗaukin sarki amma yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi tare da godiya ga Allah suna subhanallahi walhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wato suna yin godiya gawa suna yin godiya ga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qudiya bainahu a wannan rana kuma a wannan lokaci za a yi hukunci tsakanin al'umma sai Allah ya ce wa qila alhamdulillahi rabbil alamin karshen magana da za a faɗa za a ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ubangijin talikai wannan ne dalilin da ya sa a lahira yan aljanna duka su ma in sun shiga aljanna zaka ga babu abin da suke yi banda godiya gawa godiya ga Allah madaukin sarki a suratul fadil Allah yace wa qalu alhamdulillahi allazi azhaba 'anna hazan alhamdulillahi allazi an 'anna hazan inna rabbana laghafurun شكور سورة الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة فاتوا رزقها بما كنتم تعملون أتكي سورة الزمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين سورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين waɗannan ayoyin gaba ɗaya suna nuna godiya da ake yi wa Allah madaukin sarki a lahira kamar yadda yace lahul hamdu fil ula wal akhirah kun ga a waccan aya ta suratul fadir yan aljanna yayin da aka sa su aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi wato wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan sai aljanna su ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi azhaba anna alhazan wanda ya tafiyar da bakin ciki ga barin mu ya kauda mu da bakin ciki domin babu bakin ciki kaman kiyama ta tsaya a ce ka tafi wutar jahannama to Allah da ya tsallakar da su shiga wutar jahannama lalle ya raba su da bakin ciki sai suka ce inna rabbana lalle ubangijinmu lagafurun mai gafara ne sannan shakurun mai godiya ne dan aikin da muka yi dan kankani Allah ya gode wa aikin sa dan ya bamu aljanna a waccan aya ta cikin suratul araf wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha yan aljanna za su ce godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana li hadha wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance za mu shiryu ba ba domin Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ba shiryar da Allah madaukin sarki ya bamu ita ce ta zame mana sanadiyar samun rahama har yau gashi mun samu damar shiga cikin aljanna Allah ka gafarta mana a cikin waccan aya ta suratu zumar da Allah madaukakin sarki ya maganan bayi masu tafiya aljanna bayan an tattaro su an kai su zuwa aljanna sun shiga cikin aljanna wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu sai su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika mana sa wani alƙawari ne Allah ya cika musu ya musu alkawari idan suka yi mai biyayya zai ba su me zai ba su aljanna sun yi wa Allah biyayya kuma Allah ya ba su me ya ba su aljanna shine wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awratana al-arba Allah ya gadar mana da ƙasa Wace ƙasa ce Allah ya gadar musu ita ce ƙasar aljanna suka ce na tabawwa'u min aljannati haisu na sha'u ga mu muna zama muna kewayawa muna jin daɗi muna jujjuyawa muna zagaya cikin aljanna haisu na sha'u yadda muka ga dama Allah ya ce fa ni'ma ajrul amilina ma dalla da lada ta waɗanda suka yi aiki na ƙwarai Allahumma ja'alna min amili Allah ka sanya mu cikin masu yin aiki na ƙwarai a waccan aya ta suratu Yunus Allah ya ce da awahum fiha maganar 'yan aljanna a cikin aljanna subhanakallahumma zaka ji abin da suke cewa subhanakallahumma ya Allah tsarki ya tabbata a gare ka suna yi wa Allah tasbihi Allah ya ce wa tahiyatuhum gaisuwar 'yan aljanna kuma a tsakaninsu salam wato shine aminci duk da dan aljanna ya haɗa dan aljanna abin da yake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum wannan ita ce gaisuwar yan aljanna shine da awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam sai Allah ya ce wa akhiru da awahum alhamdulillahi rabbil alamin magana yan aljanna ta ƙarshe yayin da suka shiga aljanna shine godiya ta tabbata ga Allah ubangijin tarikai wato wayannan nasosi su suka tabbatar da cewa lahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah a nan duniya sannan godiya ta tabbata ga Allah a lahira Allah ya ce walahul hukmu sannan hukunci ga Allah yake tunda shi ya halitta to dole a jira shi zai bai wa halitta umurni shi yasa Allah madaukin sarki ya ce lahul hukmu na'am له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله يتي ألا أتورارا له الخلق halitta ta Allah ce shine wanda ya halitta to tunda Allah shi ya halitta wal'amru, to umarni ma kuma dole ya zama nasa ne idan kana so kai zaka bada umarni, to sai kai halittar ka amma ita halittar da Allah madaukin sarki yayi to wanda za a jira dole ya bada umurni shine wa shine Allah madauke sarki wannan shine lahul khalqu wal amru sai Allah yace tabarakallahu rabbul alamin albarkatunsa sun yawaita Allah ubangijin talikai wannan shine lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu sai Allah yace wa ilayhi turja'un sannan ya zuwa ga Allah za a bai da ku a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana sai Allah yace mai gaba larama قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون تيالا يكي تنبيه متعنى دوليا قبالها تيالا يكي قل كفر أمسي يا النبي محمد sallallahu alaihi wasallam ara'aytum ku bani labari mana ya ku mutanen duniya in ja'ala Allahu alaikumul laila idan Allah madaukin sarki ya sanya muku dare yanzu muna cikin dare yanzu muna cikin me rana yanzu ko muna cikin me muna cikin dare sai Allah ya ce to wannan daren da muke ciki a halin yanzu idan Allah ya ga dama bisa karfin ikonsa yace daren ya ci gaba da tafiya sarmadan wato babu yankewa ila yawmul qiyamati har zuwa ranar tashin alqiyama Allah ya ce daga yau kada rana ta ƙara fitowa yanzu ba muna cikin dare ba Allah ya ce daga yanzu a ci gaba da yin dare har zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun gairullah wani abun bauta kuke da shi kuma bayan Allah madaukin sarki banda Allah ba kuke da shi ya atikum bi ziya wanda zai zo muku da hasken rana yanzu idan Allah madaukin sarki ya ce kan rana ta ƙara fitowa da Allah in tambaye ku sakwato local government na iya fito da rana gwamnatin jihar Sokoto tana iya fito da rana gwamnatin Najeriya za ta yi fito da rana za ta yi fito da rana ko akwai wanda zai yi fito da ita babu zai fito da ita sarakunan Najeriya gaba ɗaya suka taru suka ce su fito da rana karkashin mai alfarma za su iya fito da rana manyan na malaman Najeriya duka in suka taru za su iya fito da rana 'yan kasuwan Najeriya duka yin suka taru za su iya fito da rana wa ke ikon fito da rana to idan Allah ya ce ba zai fito da ita ba ya za ku kurayu ni dai na san ana ana yin noma ana yin me ana yin noma to da Allah idan misali babu rana da daddare kenan dole sai ka sai janareto kai wayarin a gona kamin kai shuka ko ba haka ba sai ka sai janareto kai wayarin a gona kamin kai noma da Allah mutane nawa ne za su iya yin noma a Najeriya babu masu yi yanzu wannan hasken na rana da a ce gwamnatin Najeriya sai ta biya kudin hasken rana za ta iya biya yanzu kudin wutar lantarki ma muna ta fama da shi irin wannan wutar lantarkin ta Najeriya mai mageduwa wacce ba ta da tabbas tana nan ta zo yanzu an jima ta wuce wata wutar lantarki mai hajijiya ita ma da kira ake iya biya ko ba haka ba to idan aka ce wutar lantarkin rana sai mun biya kudin Najeriya ba zai iya biyan wutar lantarki rana ba wa yake ba mu hasken rana Allah yake ba mu kyauta yanzu a ce in kana so ka ga hasken rana Allah ya ce daga yau ya sanya ka'ida kati ne zaka saya na MTN ka sa a cikin handset ɗinka to sai hasken rana ya zo idan iya katin ka ya kare sai hasken rana ya dauke kamar yadda ake yi wa mita da Allah waye a cikin ku zai iya samun hasken rana a gidan shi idan haka ta yadda ake da mita mai kati sai ka sayo kati kayi za zaka samu hasken rana kamar yadda sai kayi cajin zaka samu hasken wutar lantarki mutum nawa ne za su samu haske a gidansu waye ba mu wannan hasken Allah madaukin sarki nawa muka bashi ba mu bashi ko ko ba wannan yana nuna wani girman Allah cewa ya kamata mu bauta wa Allah madaukin sarki shine kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil man ilahun ghayrullah wani Allah kuke da shi banda Allah ya'tikum bi bayanin wanda zai zo muku da haske tambaya daga wajen Allah madaukin sarki sai Allah ya ce afala fala? sai Allah ya ce afala tasma'un shin ba ku jin ayoyin Allah ne idan kuna jin irin wayannan ayoyi ana karanta muku ya kamata ku gane girman Allah ku gane matsayin Allah ku gane Allah madaukin sarki shi kadai kamata abotatawa Allah ka gafarta mana Allah ran aya ta gaba sai Allah madaukin sarki ya ce me قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ذا تنبيه رجوع جهة الله مدوك يسركي Allah ya ce kul faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ara'aytum ku bani labari in ja'ala Allahu alaikum an-nahara idan Allah ya sanya muku rana rana sai ta take ta kawo goma sha biyu na rana ta take a sararin samaniya sai Allah ya ce rana ki tsaya nan karki fadi har kiyama ta tsaya daga nan ai tayi rana sarmadan ba yankewa ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alqiyama man ilahun ghairullahi wani ubangiji kuke da shi ba Allah ba ya atikum bilailin wanda zai kawo muku dare taskuruna fihi ku samu natsuwa a cikin daren yanzu me yake bada natsuwa dare shi yake bada natsuwa yanzu kalli yadda aka taru dubban mutane iya kallon ka dan adam ne duka an natsuwa ana sauraron wa'azi yanzu idan da rana ne duk mutane za su tsaya a cikin rana da titina da ko'ina ba zai iya yiwa ba yanzu da daddare mai gida sai ya fito tabarma ya shimfiɗa kofar gida ko ya cire babban rigarsa ya baje kundusa akan tabarma ga fulo ga ya toshilarsa a kusa ga rediyo ya kama bbc da jamus da birnin kwalan yana ji da doshi bele idan mutane suna wucewa suka zo suka same shi a kwance da za su faɗa masa su ce alhaji muhammadu barka da dare assalamu alaikum saboda is normal is normal babu matsala to bari sai rana ta take sha biyu ka ɗauko tabarmaka shimfiɗa a ƙofar gida a tsakar rana da fulo ka tube rigarka ka baje katan cikin ka akan وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وجعلنا النهار معاشا madaukin sarki yace waje allan laila libasa mun sanya muku dare ya zama tufafi dare ya zama me ya zama sutura a gare ku shi yasa abinda ba za ka iya da rana ba sai ga za ka iya da daddare da daddare ga mutum ya tube riga ya kwanta a kofar gida a waje saboda dare ya masa me dare ya masa sutura ya samu sutura ta dare ya lulubu da ita Allah ya ce waje allan nahara amma shi kuma yini mun sanya shi ya zama ma'asha lokacin neman abinci lokacin neman abin da za a rayu da rana a tafi gona wani ya tafi ofis wani ya tafi kasuwa idan dare ya yi kuma sai ya dawo ina sai ya dawo gida wato ya samu natsuwa ba wadanda ya kada ya amfanin dare da yini ba ita rana in babu ita matsala za a samu saboda hatta jikin dan adam akwai abin da ake cewa vitamin D wanda jikin dan adam yana da bukatar sa vitamin D daga ina ne ake samun sa me source na vitamin D malamai suka ce daga hasken rana ne ake samu kenan jikin dan adam kansa in baya samun hasken rana zai samu matsala yanzu ya ka ajiye ka inda rana ba ta taba ka ka samu shekara ɗaya shekara biyu rana ba ta haska ka ba Allah kaɗai ya san yadda rayuwarka za ta zama mu da suke karatu a jami'ar Madina da ba su gane ba farkon tafiya su Saudiya idan mutum ya je da matarsa matarsa ta haihu Wataƙila yana gida a bene hawa na biyar ko hawa na shida ko wani abu saboda haka kullum cikin AC ake jaririn da aka haifa ba ya da samu hasken rana yana can kan bene tare da mahaifiyarsa sai dai a rinka kawo mata abinci ko mina tafiya sai suka gane kafafun jaririn sai rinka tankwarewa yaro yana girma amma kafa sai ta gwami sai zama kafa ba ta da karfi ba ta iya daukan jaririn da suka fara zuwa asibiti sai aka ce jariran ba sa samun hasken rana ne to daga nan sai aka dauki mataki dole jariri dan lokaci kadan sai a dan fiddo shi waje a dan shanya shi rana ta dan bubbugi shi sai a sake mai da shi na sai a sake mai da shi cikin daki saboda jikin dan adam yana da bukatar rana kenan idan ba mu samu hasken rana mu kan mu rayuwa ba za ta yi daɗi ba lahiya ba za ta samu ba ba nan matsalar ta kare ba idan babu hasken rana bishiya ba za ta iya yin yaya ba masara ba za ta yi kwaya ba gero ba zai yi kwaya ba dawa ba za ta yi kwaya ba saboda menene wato bishiya ko tsiro baya iya bada abinci sai an samu wani abu da wani process ake ce photosynthesis shi wannan process na photosynthesis yana da sharuɗan da sai sun cika kamin a same shi yaya sharuɗan za su cika har a same shi dole cikin sharuɗan sai an samu mai sai an samu hasken rana idan babu hasken rana wannan process din ba zai yi ba saboda haka tsiron ba zai iya bada abinci ba shi yasa yanzu idan kana da gona sai aka samu a cikin gonar akwai wata katuwar bishiya ta durumi a cikin gonar da ka shuka masara sai ya zama har ƙarƙashin bishiyar ka shuka masarar amma wannan bishiya tana da duhu hasken rana bai iya ratsa bishiyar har ya gangaro ya haska masarar to duk masarar da ke karkashin wannan bishiya ba za ta yi albarka ba manoma ku tambaye su za su ba ku tabbaci akan wannan me yasa masarar da ke karkashin bishiyar ba za ta yi kyau ba saboda ba ta samu hasken rana kenan da za a hana mu hasken rana a ce dare kawai za a yi ta yi noma ma ba zai yi ba domin tsiro ma ba zai yi ba lahiya ba za ta samu ba kenan dan adam dole yana da bukatar me yana da bukatar haske rana da za a yi ta yin dare kuma babu rana nan ma za a samu matsala matsaloli iri iri na farko dai ba za ka iya zuwa gona kai shuka ba domin cikin duhu ne ba za ka tafi neman abinci ba domin cikin duhu ne ba dan kadai ba hasken rana yana rage karfin gani na dan adam kowane ne rana wannan sai ta rage wa idon ka gani idan ta rage wa idon ka gani to idan dare ya yi, shi kuma dare shi zai yi wa idon ka cajin batir hasken ran ka da karasa da rana da daddare sai Allah yi ne sai ya dawo maka da ita wato dare sai ya maka cajin yadda ka san batir yake zama low haka ido yake zama low in aka bari rana kawai ake ta yi to babu yadda za a yi cajin na wannan batir na ido naka ganin ka zai ta zama lo low har za a kai matsayin da za a koma dundumi har za a kai lokacin da za ka makance ba a gani gaba daya kenan samun dare da aka yi shi yake recharging na idanuwa mutane har ya zama suke iya gani kenan muna da bukatar dare ko ba mu da bukatar shi muna da bukatar shi to da daren da ranar duka wa yake kawo su duka Allah madaukin sarki yake kawo su yanzu muna rana muna dare dazu muna rana hasken ranar da na dazu ina yake Allah ya san inda yake yanzu gobe idan rana ta zo shi wannan duhun ina zai je ya jira rana ta tafi ya sake dawowa Allah kaɗai ya sani wannan lamurra ne da Allah madaukin sarki shi kadai sai hikimar da ke ciki Allah ya ce afala tubsirun ba kwa gani ne ya kuna ganin irin wayannan ayoyin Allah sannan ana karanta muku Qur'ani kuma har yanzu ba ku gane Allah kadai za ku bautawa ba har yanzu ba ku gane matsayin Allah ba har yanzu ba ku gane Allah yana iya tsare ku ba sai Allah ya ce wa min rahmatihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله مدوكين سركي يتي من رحمته yana daga rahamar Allah madaukin sarki an ja'ala lakumul layla an ja'ala lakumul da Allah madaukin sarki ya sanya muku dare sannan ya sanya muku yini Allah ya ce litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi shi daren litaskunu fihi ku samu natsuwa a ciki shi kuma yi ne litabtagu gumi fadlihi domin ku tafi ku nemi falalar Allah a je kasuwa a je gona a je office a je harkokin yau da kullum idan dare kuma bahaushe ya ce dare mahutar bawa sai a dawo gida a samu hutu a samu natsuwa a samu kwanciyar hankali shine wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi ولعلكم تشكرون Allah ya ce domin ku rinka gode masa Allahumma ja'alna ash shakirin Allah ka sanya muna cikin masu gode maka bisa wayannan ni'imomi da kai mana daidai nan zamu takata sai gobe in Allah ya kai mu zamu tashi kan kiska Karuna da Annabi Musa da Fir'auna Allah ka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallama